Me gida lafiya ka shigo min gida a birkice? Gashi. Mangoro ne fa me zan yi da mangoro? Ba kira je wa ki wannan farfesu mana. Tun jiya ka fita ka bani da yiwa sai yanzu zaka shigo min gida ka kamo wani mangoro ka ce mu maka farfesu? Dai renin wayan ban zan da shi farawo. Ai billahi lazi kana shiga gona ta ni biyo ka wallahi. Yanzu mangoro ma satowa ka yi shi. Kuma kai kalli mata na. Kuma kai ka kalli min ice ba? Kai kurto ne. Kai kuma barawo. Kai. mutane na bacci kuna ta surutu ba za ku yaƙi abin da yake damun ku ba ba ku da labarin bawa a tiku ya tsaya takarar shugaban ƙasa ina da labarin jajircewa ta bayan ya ci firamaris da dadewa ya dau alwashin tun matasan najeriya sai sun samu abin yi duk kamfanonin nan da ka san an ruhi da wa'anda an ka kai kasashen waje duk sai ya dawo da su cikin najeriya Allahu akbar kabira wannan abun don rashin aiki ne shine yanzu yana tezarta ni ba kai ne ka tozarta kanka inda kana ban abubuwan da Hajiya Fatima Muhammad ke hobi a cikin group din Atiku Sport Group da ba wallahi da ba kai haka ba na ji mana tunda kai Allah ya sa ka gane haka take kawai ka je ka yi abin da ya kamata zan ma je in yi kuma ina ƙara tabbatar ma mm. in ma ba ka da kata kai ma ka je ka yanka ni ya ta ya ne to ka ƙara gaya mu mutane su yanka kati ai ne ka kwana saboda sanin muhimmancin lokaci yayi ya zama shugaban kasa zai bani gwamnati yan gombe malam sai an jima da mutan imo jama'ar Kano.